wallahi kwanan da nake ji wani dan bid'a dan tijjani yake cewa wallahi kabarin manzo Allah yafi al'arshin Allah billahi allazi la ilaha illa huwa yace kabarin manzon Allah inda yake kwanci yafi al'arshi da Allah sauna aka amince al'arshi alqur'ani an amince kabarin manzo Allah ko daya alqur'ani ko daya kabarin manzo Allah kawo mana aka amince kabarin manzo Allah ko daya daya tak alqur'ani kamar yadda ka kawo mana yadda aka mace daren lailatul daren maulidin manzo Allah ko daya qur'ani ko hadisi kawo mana ko daya to irin wannan sai mu ja baki shiru dan kasu zage mu kamar yan fim ne iya shegen da suke da shegantaka da iskanci dan da su zage mu sai shiru ta su ma na yan bidiya sai za ka ga yanzu da yan maulidi da yan bidiya bakin su daya kanmu bakin su daya wala abinda dan maulidi da ya gaya maka shi shi shi dan fim da ya gaya maka abinda dan fim da ya gaya maka da shi dan maulidi zage ka kana kokarin toshe can sun bude can kana toshe can sun bude can kana bude can sun toshe sun bude can ko ba ka suka yi mana bane haka suka yi mana abubuwa na barna din sai suka bada fatawa halaccin su yanzu fim din nan da muke ta magana kan su suke bada halaccin sa wallahi malaman bid'a ne suna suke nan cewa kada kada nan da kuke yi halal ne wake waken nan halal ne haduwan mata da maza ma halal ne drama ma halal ne shi ne ka samu ta shashasha sai ta yi ta je ta dauko zagin da yan bidiya suke mai ta ta saka wai ai ma yan uwana ma ba su banni ba to dama yara su banni ta yara su banni da ke da su mai bambanci ke ma an taba sana'an ki ne su ma an taba sana'a su ne ko ba ka bane an taba abincin ki ne su ba abincin su aka taba an taba barnan ki ne su ma barnan su aka taba to ke ba ki shiru ba su zai shiru ke ba da baki da addini bane kika shiru to balle su suka dauka nasu addini ne kuma wani zai bata su shiru kuma a su wani dan bidiya fa cewa da je dakin kaba yana yana dawafi yace wannan tuba din mu ba dan kai muka zo mun zo dan kabarin manzon Allah ne abin da ke kiran kaba kenan to wannan ka ba kamar sa dardi ba Allah bai tambaye ka ba kai shiru na'am mun ji a zance da ya faɗa. O sarki zaki bidiyo na tura maka amma ni ban ga bidiyo ba ko kuma mutane sun gan shi a bidiyo? Eh mu mun gani a bidiyo jama'a duka sun gani ga matsalan gunka ne. A wata ke ba komi shikenan. Hmm. To alal hakika wannan muryar kowa ya saurara. Muryarsa ne yana magana ne game da rodan manzan Allah. Bidiyon ya kai awa ɗaya da minti arba'in da wani abu. amma tun daga farkonta har ta babu aya ɗaya na alkur'ani ko hadisin annabi surutu ne kawai ya dinga yi kuma wai da sunan cewa wai shi yana ba wa annabi kariya ne surutu kawai yake yi dama tuntunin ɗinsa ba malamin karatu ba ne an sa da yawan surutu to sai dai yawan magana musamman da babu ilimi yakan iya jefa mutum zuwa ga haɗarin da bai san wani irin haɗari ba ne ba ya yi maganganu daban-daban wanda yake nuna wa musulmi tauye darajar ma'aiki ta hanyar nuna raudar manzan Allah sallama a wani abu ne wanda yake ba wani mai tasiri a musulunci ba. Hasali ma yana ishara da kamar cewa idan har raudar manzan Allah na da wani kima, me yasa ba a karanto a Ƙur'ani muka ji labarin raudan manzan Allah ba. wanda wannan maganan tsigigin jahili ne kawai zai faɗi wannan kalmar wannan comparative ɗin, wai tsakanin raudan annabi sannan kuma da maganan al'arshi wai sai ya ce ɗan tijjaniya ne ya faɗa wani ɗan tijjaniya wanda wannan kalmar take nuna cewa ba shi da ba a fannin ilimi tun da yake bai duba karatu ba kawai da kai yake magana wannan matsalan bai ma santa ba shi dai kawai ya fara magana a kanta ne da ka ya fara magana ne akan ta da jakanci da dolanci idan da da ilimi ya fara magana akan manzon Allah game da raudarsa to ba zai ce dan tijjaniya ne ya fifita raudan annabi akan al'arshi ba malamai daban-daban sun yi magana wanda suka san darajar manzon Allah sun faɗi fifikon fifikon raudan manzon Allah wanda sama da shekaru aru aru kusan shekara dubu da ya wuce an tabbatar da wannan al'amarin kai hasali ma wanda suka riya ijma'in musulmin duniya akan fifikon raudan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da al'arshi to amma abun mamaki da duk wanda ya gani zai ce jahili ya huta shine wai yana kafa hujja ne da dalili ɗaya dalilin da yake kafa hujja da shi shine wai yaya za a yi idan raudan annabi na da wani kima a musulunci me ya hana a rawaito a ji a ƙur'ani Allah ya kama sunan rauda ya faɗi wani daraja akan raudan manzon Allah sai ce to idan ba yi haka ba wannan aikin kaza kaza ne to amma abin da nake faɗa wa al'umma shine shi ya yi abin ne bisa doren jahilci amma kuma dama wannan aƙida ce ta wahabiyya musamman wanda suke bin Ibn Taymiyyah al-Harrani musamman wanda suke almajiran albani musamman wanda suke da'awa irin wannan ba sa yi wa manzan Allah kallo na kima musamman game da raudan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wasun wulakancin ta kai su kira raudan annabi a matsayin gunki wasun su wulakancin ta kai su nuna su a duniya inda za a rushe gumakan duniya ba a rushe ɗaki eh, raudan manzan Allah ba ba biya musu bukata ba mun zauna mun bibi wasu a littattafai wanda za mu fara kawo maganganun ya san cewa wannan gubar ya shaƙe ta ne ba da ilimi ba da jahilci ya shaka da ya shaƙe ta da ilimi da zai gane cewa akwai malaman da suka yi magana akan wannan mas'alar sannan kuma da suka yi magana sun juya sun bar abin saboda sun murgina sun san cewa wannan kafin Allah ne babu wanda ya isa ya murgina wannan rauda na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin ba zai ba mu mamaki ba wannan kiyayya wa rauda da ake yi da cewa ba a yadda kabarin manzan Allah yana daga cikin mafi tsarkin gu a halittar Allah ba ba wai fa ana yi ne dan kabarin ba kar wani malami ya ruɗe ka ya ce maka ai yanzu manzan Allah ne baya nan kaza kaza a ba don haka ake ba yanzu ana yi ne ba dan kabari ba ana yi ne domin zatin annabi ɗin sallallahu alaihi wasallama domin yana nan a rubuce a littattafansu cewa zatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai fi bai wani bambanta da wasu zati ba wato zatin annabi sallallahu alaihi wasallama ba yi da wani fifiko ta kusa ko ta nesa wannan sun tabbatar da shi a cikin littattafansu ba ana maganar rodan manzon Allah ba wanda wannan mun karanta a lokacin da muke karatun rudanin albani mun bibi daga cikin aƙidu masu muni na albani game da zatin manzon Allah shine ya ce shi bai ma yarda a ce annabi ya fi ba a kalmar annabi ya fi a batta a haka to shi ko wannan da ke jahili ne sai yake yi da jahilci sai yake yi da tambayoyin da zan fara warware su kafin na shiga karatu maganan farko da yi sarki zaki a batunsa yana cewa idan raudar manzan Allah wai ya ce wani dan bid'a jahili wai shi ne ke ce dan bid'a jahili ne ya faɗa dan bid'a me yake cewa wai ya ce raudan annabi ta fi ɗakin Ka'aba abin da yake faɗi wai an ce raudan manzan Allah ta fi ɗakin Ka'aba hadda rantsuwansa ɗan bid'a ne ya fi al'arshin Allah kabarin manzan Allah ya ce billahi lazi la ilaha ya ji an faɗa ka yanda annabi salma yake kwanci ya fi al'arshi in ji shi sai ya ce to wai shi hujjarsa ɗaya ne al'arshi so nawa ya zo alƙur'ani sannan bayan al'arshi so nawa ya zo alƙur'ani kabarin annabi ko so ɗaya an bace ta balle ma a san ta da wani falala wannan maganar magana ne na jahilai ɗibgaggun jahilai domin malamai suna cewa wai jahili a barka da Allah jahili ya ci a duniya ya more sauran ranar kiyama zai sha duka yanzu wasu a wajen suna nan suna alhamdulillah malam ya ba mu hujja ai duk qur'ani babu yanda aka kira raudan manzon Allah aka cewa rauda kaza kaza kaza amma alqur'ani an ji an ce zul arshil majid fa'alun lima yurid an yi magana su mastawa ala arshi su mastawa ala arshi amma abu na farko kafin ne maganar al'arshi yan uwa zan dawo da hankalinmu mu fa san akan me muke magana muna magana ne akan yanda annabi yake kuma idan an ce raudan nan annabi na gun ba a zara manzon Allah a raudan ba ba wai tarin kasa bane ake maganan fifikon ta da al'arshi a'a annabi ne su kutum ake maganan sa da al'arshi annabi ne su kutum. ake maganansa da al'arshi domin raudan nan annabi Muhammad ake magana to abin tambaya a nan wannan wajen abin tambaya na farko shine yanzu dama jahilcinka da jakancinka da dolancinka yana nuna maka cewa duk abin da bai zo a Qur'ani ba ba shi da daraja da jakancinka da dolancinka da jahilcinka ya hmm. nuna maka duk abin da bai zo a Qur'ani ba ba shi da daraja in ba a kama sunan abin ba to shikenan yanzu dukkanin yadda Allah ya kama sunan Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa ma Muhammadun ma kana Muhammadin ala Muhammadin ma kana Muhammadun wa ma Muhammadun ala Muhammadin Muhammadun Rasulullah duk wannan ba a kama sunan manzo Allah Qur'ani ba bai baka fifikon annabi Muhammadu ba wannan bai sa manzon Allah ya fifici dukkanin wani halitta ba wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to mu sake dawowa hankalin mutane jama'a shin al'arshi Allah ne ko ko al'arshi ana jingina ta da Allah ne al'arshi wani abu ne daga cikin bayin Allah al'arshi yana daga cikin bayin Allah ne muƙaddasai saka al'arshi kankanin kankanin neman albarka zai yi a wajen manzan Allah al'arshi ba wani mukami da shi dugum wanda za a ce yafi kaza yafi kaza har a kwatanta shi da annabi a'a al'arshi al'arshi a mukami idan muka koma karatu na wahabiyya za mu je mu buɗe littafi mu karanta muku yadda suke cewa al'arshin ma Allah ya yi ta ne domin wa wakad akhala fihi makanan yujlisuhu sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyama al'arshin ma kujeran zaman manzon Allah ne ranar tashin al-qiyama al'arshin kujeran zaman annabi ne ranar tashin kiyama wannan kuma magana na bane ina maka magana irin su al-hafiz ibn al-qayyim al-jawziyya ibn al-qayyim al-jawziyya babban almajirin ibn taymiya na daga cikin imani na wahabiya sai ka yi imani cewa al'arshi Allah zai zaunar da annabi ne akan ranar tashin kiyama Allah zai dan matsawa annabi akhla minhu afihi makanan ya dan bar wani waje yanzu akwai wani waje da Allah bai cike ba annabi ne dai zo ya zauna ya cike wannan magana wannan sa cikin hadisai ne nasu na he kai imani da shi kafin ka zama mumini to al'arshi fa kujeran zaman manzon Allah ne sannan ana maganan jasadiyar manzon Allah ne to abin da nake so in dawo da hankalin mu baya duk dukkanin ayoyin da suka zo Qur'ani sun yi ta kiranta mana sunan Sayyidatuna Maryam alaiha salam wanda dai Sayyidatuna Maryam saliha ce ayoyin Qur'ani sun kira mana labarin mutanen annabawan da suka gabata irin su Banu Isra'il ayoyin Qur'ani sun ba mu labarin Fir'auna mun ji labarin Hamana wanda adadin sunan Fir'auna a faɗe shi bitasrih ya fi adadin sunan manzan Allah Qur'ani sunan annabi a kama sunansa sunan goron suna muhammad so hudu ne shi kuma fir'auna an kama sunansa kusan akalla da ka tsallake yatsunka ka tafi hannunka ka wuce na kafanka zaka je kusan talatin ko da ɗauri ma sunan fir'auna sunan fir'auna adadin sunan fir'auna an kama fir'auna fir'auna fir'auna an kama hamana hamana hamana an kama karuna yanzu tambaya anan duk qur'ani akwai sunan sayyidina abubakar duk Qur'ani akwai sunan Sayyidina Umar duk Qur'ani akwai sunan Sayyidina Aliyu duk Qur'ani akwai sunan Sayyidina Usmanu duk Qur'ani akwai sunan Sayyidina Dalhatu duk Qur'ani akwai sunan Sayyidina Zubair ibn al-Awwam duk Qur'ani akwai sunan Muawiya duk Qur'ani akwai sunan Sayyidina Hassan duk Qur'ani akwai sunan Sayyidina Hussein duk Qur'ani akwai sunan Sayyidina Abu Huraira Sayyidina Anas ibn Malik dukkanin sahabban nan kaf ɗaya ne ta aka kama sunan shi shine Saidu wanda shi kuma zaidun nan shi ne Allah ya ce mana ma kada zaidun min ka ha kam sahabban annabi ba mutum ɗaya da Allah ya kama sunansa Qur'ani yanzu idan da mu ɗauki jahilci irin na jakanci wai da shi za mu fifita mu da mu rage darajar kabarin manzo Allah mu ce annabi sa ba ta da falalan komai a musulunci domin ba a kama sunta Qur'ani ba to sai mu ɗauko wannan fahimtar da wannan ilimin tunda da jaki ya ba mu ilimi abubuwan abin da nake so nake in ce wato malam Idris ya bamu ilimi ilimin auna wato mukamin kabarin annabi wai shine a ɗauko sai ka karanto aya tiriyan tiriyan na jahilci to za mu ɗauko duk wani sahabi da muka ga ba a kama sunan shi ba na ya fi shi duk sahabin da ba a kama sunansa ba fir'auna ya fi shi duk sahabin da ba a kama sunansa ba hama na ya fi shi wannan ilimin da shi da ka ɗaura almajiranka abin da yasa nake so in kawo wannan kar sai mun shiga karatu wani ya ce har yanzu ba mu ji aya idan baka ji aya ba ba za ka ji ayan ba kuwa ashe ba da haka ake fitar da ilimi ba al'arshin nan da ake magana al'arshi ɗaya ne daga cikin bayi na ubangiji don al'arshi ba Allah bane al'arshi ko ba annabin Allah bane al'arshi muqaddasat ne daga cikin muqaddasat na ubangiji sha'air ne na ubangiji muqaddasat ne wanda Allah ya tsarkake su sai ka al'arshi ba a kwatanta mukaminta da mukamin manzo Allah al'arshi an kira sunan manzo Allah an kira ba iyaka bara ma kama sunan al'arshi ba domin al'arshi bayi da awun nauyi da ya kai awun sunan annabi Muhammadu sunan manzo Allah Muhammadu ko ya fi al'arshi girma sunan Muhammadu kawai ya fi al'arshi a wajen Allah girma kuma da hadisi kuma za mu zo mu karanta maka Ibn Taymiyyah ya rawaita hadisi sunan annabi Muhammadu kawai sunan ba manzon Allah ba balle a ce sukutum din annabi da raudarsa sunan Muhammadu kadai ya fi girman al'arshi kaf ta da abin da ke cikinta amma abin da muke so mu karanta a nan shine wannan kiyayyar, kafin mu je mu yi karatu mu kwantar da hankalinmu shi ya tsotsa da jahilci ne domin jahili yakan iya tunanin jahilci tun kafin a karantar da shi domin ita jahilci ba koya ake ba rashin sani dama kullum da ita aka zo ilimi ne yake zuwa daga baya to da jahilci ake fara yin wannan tunanin ilimi shi ke kore irin wannan tunanin idan muka koma littattafan malamansu wanda mun jima muna biyawa domin na farko idan ka koma majmu'ul fatawa na ibn taymiyyah al-harrani da ka ɗauka za ka gani mujalladi na ashirin da bakwai, za ka ga shafi na ɗari 417 da ka ji ibn taymiyyah yana cewa wa amma itiyanul kabri lissalami alaihi sallallahu alaihi wasallam mutum ya tashi ya je kabarin manzan Allah ya yi sallama wa annabi faqad istagna anhu salami alaihi fi salati malamai sun ce ba sai ka je ka annabi sallama a kabarinsa ba kai a sallah ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi ko assalamu ala nabi suka ce wannan yayi injibin taymiya wa inda dukhulil masjid wal khuruj sannan a masallaci daga nesa kawai inda ka shiga ka ce assalamu ala rasulillah ko kuma in da ka fita kai sallama ba sai ka je kabarin annabi ba in ji ibn taymiya ko da kana garin madina wa fi itiyanihi ba'da salati marratan ba'da marra zari'a ila an yutakhadha idan wa wathanan sannan mutum ya je sallah bayan yayi sallama a masallacin annabi ya je kabarin annabi ya ce assalamu alayka ya rasulullah in ji ibn taymiya kamar wato yawaita yin haka ka ɗauki wajen a matsayin gunki ne an ɗauki wannan shine fassara na inganci ka je ka yau ka yi sallah a kabarin manzo Allah ka duba fa in je masallacin Madina na yi sallah wai kuma bayan sallan ka je ka ce assalamu alayka ya rasulullah wai ɗaya yake da kamai wajen ya zama gunki in ji ibn tamiya wannan na cikin majmu'ul fatawa wanda wannan kalmomin da malaman su suke kiran raudan annabi wanda da jikin annabi din gunki suke bashi idan ka karo baya da ka samu asalin babban dodo wanda ya fara gina wannan akidan da kalmomi masu harafi masu faɗi shine albani a cikin tahjirus sajidi wanda ya raddi wa babansa littafin da albani ya raddi wa babansa ya yi raddi wa shehin babansa sannan ya yi raddi mawa'in da suke muminan asali mai suna tahzirus sajidi an ittikadil Kuburi masajid Auka Makala. littafin da suna wai tsawatarwa mai sujada kar ka riki kabari a matsayin masallaci a cikin wannan littafi albani shafi na 68 yana cewa wa mimma yu'safu lahu daga cikin abin da yake bata mana rai in ji albani anna hadha albina kad bunya alaihi منذ qurun wannan gini da aka yi na raudan manzon Allah da masallacin da yake kewaye da shi an jima da yi tuntuni akwai shi in lam yakun kad udhila tilka alqubba alkhadra alaliya kuma gashi an zo an gina masallacin an ki a buge kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba in ji albani wa uhidal kabru sharif bin nawafidh nuhasiyya wa dhakharif wa sujuf sai yace abun bakin ciki ga kabarin manzan Allah an mata kwalliya an mata lu'ulu'i an mata tagulla an kewaye da kayayyaki na kawa wa ghairi zalika mimma la yardahu sahibul kabri nafsuhu da wani abubuwa wa'inda manzon Allah bai yadda da wannan abin ba bal kad uritu hina zurtul masjid an-nabawi al-karima lokacin da naje masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama na je na yi sallama wa manzon Allah hijira da shekara 1328 inji albani wa ra'aytu fi asfali haid al-kabr shimali mihraban sagiran sai naga an yi wani fili akwai wani fili da ake zuwa a yi sallah a cikin kabarin manzon Allah wara'ahu saddatun murtafi'atun an ardil masjid Kalilan. a gefe akwai wani tudu da aka yi mai ɗan tudu wanda yake ta gefen masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama isharatan ila anna hadha al-makan khasun wara al anan an ya nuna wai shi sai ce he ga wannan an yi ne alaman cewa mai sallah zai zo yayi sallah a gefen raudan manzon Allah sallallahu alaihi albani budan bakinsa sai yake cewa wannan abin fa ajibtu hina idin na yi mamaki kwarai da gaske a ce ga kabarin annabi a haɗe da masallacin manzan Allah Kai kaifa zallat hadhihi zahiratul wasaniya. yaya aka yi har yanzu an bar wannan sifan gunki ɗin wannan labarin kabarin annabi da abubuwan da ke wajen na wani ado da kawace wannan sifar gunki ne wai hadhihi zahiral wasaniyya wai in kana neman gunki ta hakika ne to ga nan ka jero da manzon Allah ji albani hmm. qa'ima fi ahadi dawlati tauhid abun mamaki an barta tana nan a zamanin tauhidi albani da ya sake gaba a wani littafin sa wanda shi kuma littafin nan da yayi mai suna wai yana magana ne shi akan akan sallah din sai yake cewa daular daular saudi ba za ta birge shi ba sai ta ruguje raudan manzan Allah ba za ta taba zama daular tauhidi ba sai sun rushe raudan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan in albani ne wannan ba iya albani ba ne malami na gaba daga cikin malaman wahabiya shi din dai za ka sake ji ka koma za ka ga babban malaminsu wanda an san shi ana mutunta shi ana ganin kimansa ya sake yin kundume miyar magana wanda ana ce mishi Abdulaziz Aziz Al-Bura'i Al-Yamani ya rubuta cikin littafin sa Qira'ul Asinna idan ka ɗauko shafi na 36 yana cewa wai an masa tambaya hal baqiya li ibadatil asnami hazzun fi zamanina hadha shin a wannan zamanin akwai wasu gumaka da suka rage ana bauta musu Ka ji wata irin tambaya ta munafunci wanda dama ya shirya wa ɗalibin ne ya tambaye shi wai shin ka ji wai a tambayi malami shin a yau a duniya akwai wani gunki babba da ya rage ana bauta masa don ya bayyaza ya mayyaza ma'aiki ya sufanta shi da wannan sufar sai yake cewa Buɗan bakinsa sai malamin wai yake cewa aljawabu wallahu a'lam bari ba ku amsa amma Allah ne ya sani to idan ka san Allah ne mafi sani akan lamarin ya za ka kai shishigi inna ibadatal asnami kasiratun fi zamanina hadha bautan gumaka suna da yawa a zamaninmu in ji shi malamin a zamaninsu wa min tilkal asnami daga cikin manyan gumakan da ya san ana bauta musu bari ku ji farkon gunkin da ya ce sai ya ce kabru ibnu alwan akwai wani waliyi ana ce mishi ibnu alwan wa shazili akwai kabarin imam shazili wal hadi akwai kabarin hadi wal badawi akwai kabarin al imam al badawi sai ya kara da cewa wa qabru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kabarin annabi na daga cikin manyan gumakan zamanin su wanda ake bauta mishi kabarin manzan Allah wannan a bakin malamin yake furta wannan magana shi yasa idan shi malam Idris da jahilcinsa ya iya kama sunan kabarin annabi yadda ba da wani kima a musulunci sai an ɗauko masa ayan qur'ani wa kabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda jahilin da bai iya bambance cewa annabi na cikin kabarin ba he yana neman wai falalan da zo duk ayan qur'anin nan ka manta wa mai kabarin aka saukar ka manta cewa qur'anin dan gidan annabi ne Tunda kake ka taɓa jin sura suran da ake ce mata arshiyatin suratu arshiyatin ko suratu kursiyatin ko suratu samawiyatin ko suratu ardiyatin amma za a ce maka suratun makiyatun madaniyatun